Jihar ikiti da ke kudu maso yammacin Najeriya na cikin jihohi shida da ake gudanar da zaɓe ba lokacin babban zaɓe ba a Najeriya. A ranar Asabar mai zuwa ne dai masu zaɓe za su je rumfunan zaɓe a jihar don zaɓen gwamna da zai jagoranci jihar na shekaru hudu. cikin shirye-shiryen ganin an gudanar da zaɓe lami lafiya hukumar zaɓe mai zaman kanta ta najeriya inec ta haɗa taron masu ruwa da tsaki kan harkokin zaɓe a ado ikiti babban birnin jihar don tattaunawa tare da baiwa juna shawara don ganin an yi zaben cikin kwanciyar hankali yayin hira da muryar amurka shugaban inec farfesa muhammad yakubu ya ce hukumarsa a shirye take don ganin an yi sahihin zaɓe duk tsare-tsaren da ya kamata hukumar zaɓe ta yi na tabbatar da cewa an yi zaɓe mai inganci a jihar ikiti mun yi ah, an kawo kayayyakin um, aiki na zaɓe mun ɗauki ma'aikatan da su gudanar da zaɓe an horar da su ah, duk dai matakan da ya kamata mu ɗauka mun ɗauka to amma in wani abu ya zo ƙarshe kafin a yi zaɓe muka yi wannan taro don mu ji shawarwari kuma da su masu ruwa da tsaki za su bamu na yadda za a inganta waɗannan wannan um, shiri da muka yi ta abin da ya kama yau kenan kuma mun yi bayani alhamdulillah kamar ga dukkan alamu sun gamsu A nasa bangaren babban sufeta janar na 'yan sandan Najeriya alkali Usman Baba ya ce akalla 'yan sanda dubu sha bakwai ne za su yi aikin tabbatar da an yi zaɓe ba tare da wani tashin hankali ba. Mun shirya 'yan sanda eh, wajen dubu sha bakwai saboda mu zo mu duba shanin election din a cikin ba wai duka aikin din election din kawai ba ne. wato akwai wanda kila ba za su zo a yi election nan lami lafiya ba shi yasa muke so mu kawo mutane da yawa ah, mu duba yadda ah, za mu je kowane polling station kuma mu duba yadda za mu hana ah, wasu abubuwa da za a lankaya da siyasa ko ta sata ko ta wani abu daban ko ta wani tashin hankali 'yan takara da ma shugabannin jam'iyyu daban-daban sun nuna amincewarsu da shirye-shiryen hukumar zaɓe mai zaman kanta duk da cewa wasu mazauna jihar na cikin zulumi saboda matsalar tsaro da ke addabar jihohi masu makautaka da ikiti alhassan bala sashen hausa na amurka daga ikiti najeriya